daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. كبير muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kHz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi muna dauke da shirin nan na kokun samun da ke kamo ko su daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma a ji shirin nan na mu harshen farisanci sai shiri akan kiwon lafiya muna kuma ɗauke da shirin da ke kawo muku muhimman abubuwan da suka faru a iran sannan aji mu da duniyar mu a yau da kuma faɗakarwa labaran duniya da farko ga kanunsu rundunar sojan iran ta ce tana cikin shirin ko ta kwana na mayar da matani akan kowace irin barazana afirka ta kudu ta ce rashin halartar amurka taron g20 ba zai wani tasiri ba a madagascar an bai fitar da jadawalin farko na wato da za a koma tsarin demokuraɗiyya to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar rundunar sojan iran ta ƙasa ta ce tana cikin shirin mayar da martani a kan kowace irin barazana kwamandan sojojin ƙasa na rundunar sojojin jamhuriyar musulunci ta iran brigadier general ali jihan shahi ya ce sojojin ƙasar a shirye suke su mayar da martani a kan duk wata barazana daga abokan gaba saboda suna da zaratan mayaka da kuma sabbin makamai har ila yau ali shahi ya ce sojoji za kuma su yi amfani da ƙwarewar da tsofaffin sojoji suke da ita hakanan kuma darussan da suka koya daga kallafaffen yaƙi na kwanaki goma sha biyu da haramtacciyar ƙasar isra'ila janar shahi dai ya kuma ƙara da cewa a wannan lokacin ƙwarewar da sojojin ƙasa na iran suke da ita ta kai ƙoli saboda wato ƙwararrun masana da ake da su sannan kuma da amfani da fannoni mabambanta na ilimi musamman ma dai ya fasaha a dalilin haka sojojin suna cikin shirin mayar da abu wato mayarwa abokan gaba martani idan suka kawo iran wani hari na gigi. duban mutane sun tarbi janar ciyani bayan komawarsa birnin yamai a jamhuriyar nijar a ranar alhamis da dare ne dai janar ciyani wanda ya kai ziyara a wurare daban-daban a cikin mota a faɗin ƙasar wanda shine irinsa na farko da wani shugaban ƙasar ya yi ya sami kyakkyawar tarba a wurin mazauna babban birnin wato yamai kafar watsa labaru ta Afirka news ta nakalto wani dan fafutuka mai suna zakar bizo yana nuna jin daɗinsa da komawar shugaban ƙasar sannan kuma ya ƙara da cewa batun gina ƙasa da haɗin kan al'umma su ne abin da ake son ganin su a tsawon lokacin da yake rangadin shugaban ƙasar na jamhuriyar Nijar ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su zama masu tsayin daka su kuma sojojin su kasance masu zama cikin faɗaka da sa ido. ana ɗaukar wannan ziyarar ta shugaban ƙasar a faɗin ƙasar a matsayin wani ƙoƙari na sake tabbatar da haɗin kai a tsakanin al'ummar wannan ƙasa fiye da shekaru goma kenan da jamhuriyar niger take fama da matsaloli na ta'addanci wani mai fafutuka dr iro tanimu ya faɗa wa manema labaru cewa ziyarar da shugaban kasar ya kai a faɗin kasar tana nuni ne da sadaukar da kansa kuma abin alfahari ne yadda ya ziyarci wurare da suke kan iyakokin burkina faso da kuma algeria a can afirka ta kudu an bayyana cewa rashin halartar amurka taron g20 da ake yi ba zai wani tasiri akan wannan taron ba shugaban bangaren sadarwa da kuma bayanai na gwamnatin afirka ta kudu william bowley ya ce rashin zuwan amurka taron na kungiyar g20 da ake yanzu haka a ƙasar ta afirka ta kudu babu wani tasiri da zai ko rage masa armashi william ya kuma ce idan amurkan ta sauya ra'ayinta za ta iya zuwa kuma ana maraba da ita shugaban bangaren sadarwar na gwamnatin afirka ta kudu ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran sputnik na rasha cewa tun daga lokacin da ƙasar ta afirka ta kudu ta karbi jagorancin wannan ƙungiya ta g20 a shekara ta 2024 an yi taruka har sau 130 a matakin ministoci da kuma ƙasa da haka kuma amurkan ta rika halittar wasu daga cikin waɗannan tarukan. amurka dai ta yanke shawarar kin halartar taron na kungiyar g20 da aka bude shi a jiya abin wato a yau a abin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu wanda kuma zai ci gaba har zuwa gobe to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran a can madagascar an bayyana jadawalin farko na gwamnatin riƙon ƙwarya da kuma manyan zaɓukan da za a yi firaministan ƙasar ta madagascar harin tsalama rivelo ya gabatar da jadawalin ayyukan na siyasa a ga majalisar ƙasar da a ciki ya ƙunshi yadda zaman gwamnatin riƙon ƙwarya zai kasance yadda zai kai ga yin manyan zaɓukan ƙasar a cikin shekara ɗaya da rabi firaministan ƙasar ta madagaskiya kuma ce a ƙarshen watan farko na gwamnatin riƙon ƙwarya ne za a buɗe tattaunawa ƙasa wanda kuma zai ci gaba a tsawon watanni shida daga nan kuma za a buɗe tattaunawa a kan madogar shari'a da yi wa hukumar zaben ƙasar kwaskwarima bugu da ƙari firaministan ya ce gwamnatin roƙon ƙwarya za ta so shirya zaɓukan bayan watanni sha hudu zuwa ashirin daga hawan takar ga mulki dangane da matsalolin da suka fi damun al'ummar ƙasar kuwa firaministan ya ce suna son ganin an warware su a cikin lokaci mafi ƙaranci daga ciki da akwai matsalolin ruwan sha da na lantarki da kuma fari da ake fama da shi a wasu yankunan hakanan kuma matsalolin karancin abinci da mutanen kudancin kasar da kuma kudu maso gabashin kasar suke fuskanta wasu daga cikin abubuwan da gwamnatin rikon kwarya din take son magancewa a cikin lokaci mafi karanci da akwai dawo da doka da tabbatar da tsaro kuma da aiki da doka a faɗin ƙasar gwamnatin ƙasar ta rikon kwarya dai tana son gamsar da bukatun al'ummar ƙasar ne da suka yi boran da ya kai ga kifar ga wato da gwamnatin shugaba harjalina to a ƙasar labanan rundunar majalisar ɗinkin duniya ta unifil ta ce girmama hurumin ƙasar labanan shine ginshiƙin ƙuduri mai lamba ta da ɗaya na majalisar ɗinkin duniya kwamandan dakarun majalisar ɗinkin duniya a ƙasar labanan ne ya bayyana cewa matuƙar ana son aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 kamar yadda yake to ya zama wajibi a kare hurumin wannan ƙasa kwamandan dakarun majalisar ɗinkin duniyar a ƙasar labanan majo janar diodato aban nara wanda ya gabatar da jawabi a lokacin da ake bikin cikar kasar ta labanan shekaru 88 da samun yanci ya da cewa sojojin kasar labanan abokan aikin su ne wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kudancin labanan har ilayu ya bayyana cewa shigar sojojin kasar labanan zuwa kudancin kasar yana daga cikin muhimman yunkuri na shimfiɗa ikon gwamnatin labanan a faɗin wannan ƙasa a gefe ɗaya kwamandan sojan ƙasar labanan rodolf haikal ya bayyana cewa ƙasar tana cikin wani yanayi na ayyana makoma wanda shine mafi hatsari a tsawon tarihin ta ƙarshen labarin duniya kenan. to ma da yanzu sai ga zama domin a jijerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka da shirin na kokun san mu koyi harshen farisancin shirin lafiya sai kuma shiri a kan iran da ke kawo ku abin da suke faruwa a cikin iran masu muhimmanci sannan shirin na duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin faɗakarwa kuma da haka muke bankwa da ku yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. wanda ya daidai da ɗaya ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokacin da ya kasar labanan tana karkashin ikon dolar usmaniya ne amma da ƙarshe dai ta fice daga karkashin ikon dolar usmaniya amma sai ta faɗa hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka kuma majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wato ran faransa halascin renon kasar labanan amma a da tsawon mamir da faransa ta yi wa kasar labanan kasar tana cikin kasashe waɗanda tashashen hankula da kabilanci da addini suka yi tasiri matuka sai dai duk da haka ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu ƙasar labanan dai tana fadin kasa kilomita murabba'i dubu goma da ɗari sannan kuma tana kwaftaka da kasar syria palestino da kuma tekun mediterranean masu warare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar amurka na lokacin john f kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai a kasar amurka har sau uku sannan kuma ya zama sanata sau guda a shekara ta 1946 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban sannan shi ma mutumin mai suna jack roby ya mutu a kurkuku bayan kamuwa da wata cuta kamar da yadda 'yan sanda na amurka suka faɗa. ba saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan nuwamban shekara ta 1968 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuduri mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin falasɗinawa da kuma isra'ila kudirin ya buƙaci yahudawan sahiyoniya da su janye daga dukkanin yankunan falasɗinawa da suka mamaye a yakin shekara ta 1967 sannan kuma su daina zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez sannan kuma a warware matsalar 'yan gudun hijira falasɗinawa bisa adalci amma kama goyon bayan da yahudawan suke samu kai tsaye daga amurka da kuma kasashen turai ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a aiwatar ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan nuwamban shekara ta 1771 sojojin burtaniya suka bai yankin tekun fasha bayan kwashe tsawon kimanin karni biyu sana a cikin yankin bayan rauni mai tsanani da ingila ta yi da kuma faduwar daular ta sakamakon yakin duniya na biyu da kuma boran jama'a da dama da kuma yancin cin gashin kai da wasu kasashe da suke ƙarƙashin mulkin burtaniya suka samu wannan gwamnati ta sanar da nufinta na ficewa daga gabashin mashigar ruwa ta suez a shekara ta da 68 a cewar birtaniya wannan yanki ya hada tekun farisa tekun oman singapore malaysia da wasu yankuna tabbas kafin barin gabar tekun farisa birtaniya ta yi kokarin ɗaukar matakai da take ganin cewa sun dace wajen cimma haramtattun manufofinta da haifar da rarrabo kawuna a yankin gabas ta tsakiya wanda ya hada da raba wasu yankuna daga cikin kasashe na asali kamar yadda suka raba bahrain daga kasar iran. masu saurare ku kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kafa kwamitin tsaron ƙasa da ƙasa a ƙasar iran a birnin kom a lokacin yakin duniya na farko ba mamar da sojin ƙasar rasha suka yi wa ƙasar iran a yakin duniya na farko da kuma ci gaba da ƙara matsawa da sojin rasha suka yi ta yi har zuwa yankuna da ke kusa da birnin tehran da kuma rusa majalisar dokokin ƙasar iran da suka yi wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar da manyan malamai da 'yan kasuwa na tehran sun bar babban birnin kasar zuwa birnin kum a birnin kom ne suka kafa wani kwamiti na tsaron kasa a lokacin kuma malamai ne suke bayar da fitawa ta jihadi akan sojojin mamaya na kasar rasha a daidai wannan lokacin kuma sojin kasar rasha sun kwace iko da birnin sabe inda suka dushi birnin kum daga wannan lokacin da kuma mambobin kwamitin tsaron kasa ba tare da bata lokaci ba suka tafi birnin isfahan daga can kuma suka koma kirmansha bayan kwace birnin save sojin rasha sun mame garuruwan kom da kashan daga wani lokaci ne kuma suka doshi kirmansha domin fuskantar mambobin kwamitin tsaron kasa wannan kwamiti dai ya kafa gwamnatin wucin gadi a birnin kirmansha daga nan ne kuma mayakan kwamitin tsaron kasa suka fara shirin yaƙi da sojojin rasha an gwabza yaƙi mai tsanani tsakanin mayakan ƙasar iran da kuma sojojin ƙasar rasha sannan kuma a ɗaya bangaren da sojojin burtaniya waɗanda suke rike da wasu yankuna na ƙasar iran a lokacin mambobin kwamitin da ƙarshe dai sun bar birnin kirmasha sun koma birnin mosul na ƙasar iraki bayan kuma suka koma birnin istanbul na turkiyya. a yanda su kuma mayaka suke ci gaba da gwabza yaƙi a cikin ƙasar iran tare da sojojin rasha da na burtaniya amma bayan shekara guda da komawar mambobin tsaron kwamitin tsaron ƙasa zuwa birnin istanbul an kawo ƙarshen wannan yaƙi daga lokacin ne kuma aka rusa kwamitin bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau zamu mu shiga cikin darasi na 148 idan ba a manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da hanyar alharir ko kuma abrisham a cikin harshen farisanci wadda ɗaya ce daga cikin daɗaɗɗun hanyoyi da suka kasance tun kafin tarihi na hijira miladiya da suka hada yankunan iran da kuma kasashen asiya wato har zuwa kasar sin kenan da kuma su kasashe na gabacin nahiyar turai a yau za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan sai an fara da sauraron rikanin kwalmin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. جاده ابریشم هنگر الحریری اطراف گپن تو میدانی کی کسنی کاروان سرا یاد زنگو زیادی دیوا آن وجود داشته است شی یه د چیست؟ مننه هتل هتل امروز یو مسافر متفی محل وری استراحت هوتاوا مسافران متفیا شبها دراری آنها استراحت می کردند سو سن کسنچه سنا هوتاوا تازه سابو من فهمیدم نی نه فهمچی معنی معنا حتما تبس آثار کفی آن بر جای مانده است شی یاونزو کویر پاکو قدیمی daɗaɗɗe آن وجود دارد شی اکویشی شی مربوط به می دنگنتک من فکر می کنم نی اینا زتن گردشگر می بوده ایدو گردشگران ما yawon بوده ایدو. خارجی. نوجی آنها دوست دارند سو سن بسیار سوسی آنها می بینند سو گنن آنها دوست دارند ببینند سو سن سگا همینطور است هکیکی حتی هر اقامت سیاوه دلپذیر مینه سرد زوچیا تو میشناسی کی کسنی دوران لوکچی آن مانده است شی آن مانده باشد شی مرنجاب ینکن مرنجاب منطقه ینکی کویری نفقو من میشناسم نی ناسنی خراسان لردن خراسان ری برنن ری اسفهان لردن اسفهان آنها می رفتند سو سنا زوا آنها اقامت می کردند سو سنا از به راحتی چکن سوکی آنها می روند سو سنا تفیه آنها می توانند بروند سو زس ای تفیه البته کودکی آب و هوا یعنی اسکا دروا زیبایی قدمت ددیوا آب شیرین روان دادی آن به آنجا میکشاند. کشاند سنا جنسا To madalla da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a cikin harshen Farisanci. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کاروانسرا چیست؟ کاروانسرا مثل هتل‌های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ بله، در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می رفتند در این کاروانسرا اقامت می کردند. آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کسان چه a gefen hanyar alhariri akwai wuraren yada zango da yawa کاروانسرا چیست؟ منن ورین یاد زنگو کاروانسرا مثل هتل های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. ورین یاد زنگو کمر هتل هتل نه نه انزو ya kasance wurin shakatawa na matafiya matafiya a kan hanyar alhariri a cikin darare a waɗannan wuraren yada zango suka kasance suna hutawa تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ yanzu na fahimci cewa wurin yadda zango menene ma'anarsa tabbas kenan akwai wuraren yada zango da yawa a gefen hanyar abrisham shin zuwa yanzu akwai wasu kufai da suka wanzu na waɗannan wuraren yada zango? bale در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. ای ایران وسو دددن ورارن یا دزنگو دسکی د در هنگر فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. Ni ina zaton masu yawon shakatawa 'yan ƙasar waje da dama za su so su ga waɗannan wurare na yada zango. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. حقیقی حتی ما wuraren tsayawa a wuraren yada zango ɗin waɗanda suke da dadu suna da نظر da کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ شن ینزو تاسن و wuri daga cikin wuraren yada زنگو waɗanda suke komawa کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می‌رفتند در این کاروان سرا اقامت می‌کردند. کردند. ولی یاد از آنگو نا مرنجاب دیکی ینکن پاکو نا ایران نا سنسا وسو ماسو تپیا دگا لردنان خراسان زوا گرنگ ری دکوما اصفهان. آبادانان گرایان یاد زنگو سکیز ایوا آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ شن مسو یوان شکتاوا زاس ایزوا چن سکن سوکی؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. Ko da yake yanayin iska da ruwa na yankin fako kyawu da kuma daɗewarsa da kuma wuraren yada zango da daɗu da ruwan daɗi da ke wurin yana jan hankulan matafiya da masu yawon shakatawa zuwa wurin. madala to an dai ji wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan daɗaɗɗiyar hanya ta alhariri ko kuma hanyar abrisham a cikin harshen farisanci wadda ta kasance ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ake zuwa ganin su daga ƙasar iran ɗin da kuma ƙasashen ƙetare idan allah mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a marin dukkan wanda aka ji su da wanda suka dafa wajen hada shirin musamman malama kudusiyan da kuma malama jirgin shirin a ne a salo ke muku fata alheri a a shirin na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo mutane da suka fita da hankali ma mutane a lokacin mutum sun zama da zaka samu kasan shi kan sanyi ne za sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin marafa wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo kagarar ɗan toshewan shan iska yana iya daga musu ita wannan cutar babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai hmm. kuma gidamu yara wanda ke kanana wanda musu san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyi ba ko kuma ana barin su a waje su ya fi tashi a cikinsu wanda kuma suke shiga idan za ka haɗa da abubuwan da ke ɗaga irin kura sauransu kamar ɗaki da rufe ɗaki yana rufe kirin aka sa maganin sauro wato shelters a zai daga zai fi dagawa ko kuma aka samu ana ana wasu ayyuka wanda kamar na hanya an aiki hanya shi ma kuran ne duka ne shi ma yana dagawa kamar irin kuran barko ko busu haka shi ma idan zo an daga da wannan hunturu ga kuma abu zai iya kawowa na biyu kuma yana sa jikin mutum ya rika bushewa ga idan akwai sanyi akwai hunturu zai sa jikin ka bushe sosai wasu ya shafa ko zan shafa basilin ya kai wata shafa basilin baki yana lebe yana yin kraki yana dan yana yana dan sa jini har da sun yanka musu jini ba saboda an ba su shafa wannan basilin din ba ba a kula da bakin sosai ba a kula da har hanci ma ana so a kula da shi sosai a lokacin da yana bushewa yana sa ana samun haɓo ana to haɓo wato shi ne epistasis wato zuban jini daga hanci yana iya ya faru a wannan lokacin sosai sosai saboda wajen yana bushewa saboda yanayin tsanyi da kuma iska da kura banda wannan kuma a cikin gari ita kanta idan ana tafiya waje kan toshe sosai saboda wasu ayin yana sa ba iya gani hanya so ana yawan yin accident saboda haka wasu kuma suna tsayawa su farka yamma saboda ba su gani gaban su. zan gaja likitoci dan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi yawa tsorokta kamar game da dukan waɗannan eh, hanyoyi ne ko kuma takai za a ɗauka domin a kare kai haka dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka na biyu idan mutum ya wanka in zai sake da a shi ruwan ɗumi kada ya wanka da ruwan sanyi shi yake ƙara ɗagawa yara ma a musu wanka da ruwan ɗumi kada a tafasa shi kuma ya zama da an kora su amma in ba kamar shi zai taimaka idan mutum zai fita da asma ya kokari ya nemi abu wanda suke shekara da asma ya tashi yana yawan tashi da suke shi yanzu wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu magani na ne da ne kwanta na shan maganin asma ne akwai wanda ba su da azumar su kasa zai iya taga musu kuma idan an ga kura da yawa kaga ne da kai kura ma ba zai so ba da ko za an da sa shelters a daki duk wanda yake da asma don Allah in dai sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in ya da gusa a dawo a shiga shi yana daga mu sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ita ba ma yayi yawa yana daga wani abu so mutane su hankali da irin wayar abubuwa. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin huturu ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne tsarkin wanka ba yaran su daya lalle so biyu ba saboda yawanci wanka so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuba tari wanda ba ba dimoniya ba ma sama da ofara su cuta infection za su fara tari suna ta shawa so in su fara su iya duk lokacin abu to ala ya musu wanka sau ɗaya da safe a yi shi kenan sai washe gari a kuma an ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai dan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma zuwa makaranta a ɗauko shi kara bashi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da tare a lokacin sanyin nan lokacin hunturu don da dare ya fi tsanani da kuma asuwa. ya eh, turakta daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. yawa da gaskiya sai sun hura wuta wasu suna amfani da hita wato da cikin zai da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su fada ci ko ya kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwa gaba ɗaya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in an sashi a ɗaki a sashi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi je fitsari ya fada a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faduwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab dab dab wanda kowa an zai fada ciki ne ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka ce kwanan sun kone da gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban garin su su fada cikin wutan an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle an samu gobara a gidan yadda kira kashe wutan sun kokkone sai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwan ba. to dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba badan kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah kiyaye ciwo amin Muleka Iran. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shi na Muleka Iran. Shi yanzu a sa mai kawo muku tarihi mai murare masu daɗin tarihi da maurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma mukan kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu ta da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani shigashin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani game da rayuwa da tunanin Abu Raihan Biruni. Muna son mu yi magana game da ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki na halayen Biruni, yadda ayyukansa da ra'ayoyinsa a ƙarni bayan mutuwarsa da suka zaburar da masana kimiyya da masu bincike da kuma kawai matsayinsa a tarihin kimiyyar duniya. Abu Raihan Albiruni wani malami ne da aka haifa a Kawarizmi kuma ya mutu a Gazni. Ba wai kawai mai bincike ne ko masanin ilimin taurari ba ya gina gada tsakanin al'adu wayewa ayyukansa musamman athar albaqiya tahqiq malahind da kanun al-mas'ud sun kafa tushen kimiyya da al'adu na malamai da yawa a bayansa a duniyar musulunci ana gina sunansa sosai a bakin hamayar sa na zamani mai ilimi avicina wato abu ali sina ya rubuta a cikin wasiƙunsa da yacin kimiyya da faɗin iliminsa yana mai siffata shi a matsayin malami wanda ya wuce iyakokin kimiyya da lokaci ibn khaldun sanannen masanin tarihi ko masanin zamantakewa na duniyar musulunci shi ma ya ambaci cikakken bayani a daidaiton kimiyya da tarihinsa kuma ya gabatar da ayyukansa a matsayin abin da ake tunawa a fannin ilimin taurari tarihi da kuma ilimin ƙasa a cikin ƙarnoni masu zuwa masana kimiyya da lissafi na musulmi kamar ibn yunus masanin ilimin taurari da masanin kimiyya na ƙasar masar umar khayyam masanin falsafar iran masanin filsafi masanin ilimin taurari kuma mawaƙi da hoja nasiruddin at masanin falsafar iran masanin ilimin taurari mai tunani ko masanin lissafi sun yi magana game da lissafin ilimin taurari na biruni kalanda da hanyoyin ƙasa yancin lissafin da suka shafi kusufi da husufi na rana auna latitude da tsayi da tattara kalanda sun dogara ne akan hanyoyi da bayanai na abu raihan albiruni misali umar khayyam ya yi amfani da hanyoyin ilimin taurari da ya na biruni a cikin gyaran kalandar jalali har ma ya ambaci lissafin ilimin taurari na abu raihan a cikin bayanansa wannan ya nuna cewa ayyukan biruni ba wai kawai an yi amfani da su a matsalar littattafan kimiyya ba ne kawai har ma a matsayin nassoshi masu amfani don magance matsalolin ilimin taurari da kalanda tasirin biruni bai takaita ga iran da duniyar musulunci ba kawai a'a a zamanin tsakiya da renaissance yawancin ayyukansu sun shigo turai ko kuma ta hanyar fassarar latin a ƙarni na shida sha bakwai, masanin kimiyya kamar roger bacon copernicus da galilo sun yi nazarin fassarar ayyukan abu raihan ta larabci da latin don koyon hanyoyin amfani da su a daidai lissafin juyawar duniya da daidaito wajen aunar radius na duniya roger bacon priest masanin falsafa ɗan ingila ya jaddada a cikin rubuce-rubucensa muhimmancin lura kai tsaye da gujewa kwaikwayo a makanci. Ra'ayin da Biruni ya jaddada shekaru ɗoruwa sa gabata duk da cewa Copernicus da Galilo ba su ambaci Biruni kai tsaye ba. Ra'ayoyin kimiyya da hanyoyinsu suna nuna alamomin daidaito ta hanyar kimiyya ta Biruni. A cikin kundin bayanai na yamma an gabatar da Abu Raihan Biruni a matsayin ɗaya daga cikin magabatan kimiyyar zamani da kuma masana kimiyyar da ke nuni da su na farko masanin kimiyya wanda ya yi tasiri ga ci gaban kimiyyar duniya ba wai kawai a fannin ilimin taurari da lissafi ba har ma a fannin ilimin ƙasa ilimin ɗan adam da kuma ilimin falsafa a ƙarni na ashirin da ashirin da ɗaya matsayin biruni a duniya ya sake tabbata a shekarar dubu biyu da da ashirin uku. a lokacin bikin cika shekaru 150 da haihuwarsa unesco ta sanya sunansa a cikin jerin ababen gado na al'adu na duniya inda ta kira ayyukansa a matsayin alama ce ta alaƙar al'adu da kimiyya a duniya masana gabashin duniya da masu nazari al'adu sun yi nazarin ayyukan abu rehan kuma sun gabatar da shi a matsayin masanin tarihi na farko kuma bincike mai zurfi misali edward sashu wani masanin ilimin gabashi ɗan ƙasar jamus ya rubuta a gabatarwar fassarar ayyukan albaki'a tare da hangen nesa na rashin son kai da kimiyya abu raihan biruni misali ne na wani masanin tarihi na zamani da ya gina gada tsakanin gabas da yamma a kimiyyance richard nelson frey wani masanin ilimin kimiyya na zamani shi ma gabatar da abu raihan a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na zamanin zinare na musulunci kuma ya jaddada cewa ayyukansa ba wai kawai suna da darajar kimiyya ba ne har ma da muhimmancin tarihi da al'adu na duniya. A Khorasan da tsakiyar Asiya, Khawarizmi da Bukhara, ayyukan Biruni sun ci gaba da kasancewa alamar asalin kimiyya da al'adu malamai da yawa kamar masana na ƙasar larabawa ibn haukal da babban malamin jita na iran bin rusta sun ambaci rubuce-rubucensa an yi amfani da taswirarsa da bayanan ƙasa wajen tattara taswira da hanyoyin ƙarafa a tsakiyar asiya har ma na ƙarnin bayan mutuwarsa abu rehan ta da hangen nesansa na kwatantawa da na duniya ya nuna cewa kimiyya bata iyakance ta hanyar iyakokin ƙasa ko na addini ba ta hanyar kwatanta kalanda lissafin ilimin taurari da al'adu daban-daban ya samar da misali bayyananne ga masu bincike na gabas da na yamma masana a gabashin duniya sun tantance matsayin abu raihan da kyau masana gabashin duniya kamar henry corbin masanin falsafa ɗan faransa masanin kuma iran da kuma masanin musulunci da franz ronstal ɗan jamus masanin gabashin duniya masanin tarihi sun binciki matsayin biruni a fannin farsafa kimiyyar yanayi da kuma ilimin ɗan adam suna ɗaukar sa a matsayin misali na mai tunani wanda a lokaci guda yake haɗa ilimin taurari lissafi yanayin ƙasa tarihi da al'adu da karatu tare da tsarin kimiyya da rashin son kai a wannan ra'ayi biruni ba wai kawai masanin kimiyya ba ne alama ce ta mai bincike na duniya ko kuma na bincike na ƙasa da ƙasa mutum ne mai hikima wanda ya watsi da iyakokin lokaci da sarari kuma ya bar gado na har abada ga bil'adama tare da daidaiton kimiyya da tunani mai zurfi tsarin da suka biyo baya duka a gabas da yamma sun amfana daga hanyar kimiyya da daidaito ta biruni masana kimiyya da yawa na musulunci da waɗanda ba musulmi ba sun yi amfani da ayyukan ilimin taurari a matsayin abin tunawa kuma sun yi amfani da lissafin rana da wata na biruni don gyara kalanda misali hauja nasiruddin tusi ya yi amfani da hanyoyin da hanyoyi da bayanai na abu raihan a cikin littafinsa zilkhani kuma a gabashin tsakiyar asiya horizm an yi amfani da taswirar yanayinsa a matsayin ma'aunin kimiyya na tsawon ƙarni. A yammacin duniya kuma, fassarar Latin na ayyukan biruni sun isa ga masana kamar Grad da Cremona, fitaccen mai fassarar littafin kimiyya na larabci zuwa Latin a ƙarni na sha biyu, kuma ya ƙarfafa ilimin taurari da lissafin taurari. Misali, masanin ilimin taurari na poland da jamus masanin lissafi masantar arziki da firis copernicus sun yi amfani da bayanai na ilimin taurari da hanyoyin lura na abu raihan wajen haɓaka ƙa'idarsa ta tsakiya galileo shi ma ya dogara da lura da auna daidai wani abu da ya riga ya faru ga hanyar biruni don kawo sauyi ga ilimin taurari a gaskiya ma abu raihan Shi ne wanda ya fara amfani da hanyar kimiyya ta zamani wanda ya dogara da kimiyya bisa lura lissafi da tunani mai ma'ana biruni biruni bai takaita ga kimiyyar halitta da lissafi ba nazarin kwatanta addini da al'adu wani bangare ne na saurin da ya samu littafin bincikenmu a indiya misali ne na musamman na kwanan al'adu da kimiyyar al'umma ba ta nuna son kai ba ko kuma wata kimiyya ya binciki al'adu bukukuwa farsafa da harsunan indiya ba ta nuna wariya ba kuma ya rarraba duk waɗannan bayanai a cikin tsari irin na kimiyya wannan hanyar kwatantawa ta zubar da masu bincike na turai da musulmi a ƙani na baya masanin ilimin gabas na zamani ciki har da edward da richard frey sun gabatar da wannan littafin a matsayin misali na farko na zarin kwatanta addini da al'adu a cewar encyclopedia britannica ɗaya daga cikin tsoffin littattafan tarihi mafi ƙarfi a duniya an san abu Han a matsayin masanin kimiyya mai ƙwarewa a ƙarni na hudu bayan haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya bar ayyuka marasa misaltuwa da fannonin ilimin taurari lissafin ilimin ƙasa tarihi da ilimin ɗan adam oxford dictionary of scientists wani sananne ne kuma na musamman wanda ke gabatar da manyan masana kimiyya a duniya ya gabatar da abu raihan biruni a matsayin wanda ya fara a fannin hanyar kimiyya da bincike wanda za a iya nunawa da yatsa yana mai da cewa tunaninsa mai suka da rashin son kai ya buɗe hanya ga kimiyyar zamani ƙarni kafin renaissance cambridge history of science wani tarin littattafai ne masu daraja da ke nazari na tarihin kimiyya daga zamani daga zamani zuwa zamani shi ma nuna dalla-dalla yadda ayyukan albaƙiya da binciken malhand misali ne masu kyau na binciken kimiyya da kuma kwatantawa. To ma saurare, saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin da ya shafi rayuwar Abu Raihan Albiruni. Amma kafin wannan lokacin, a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar IAEA e mai kula da makamashin nukiliya a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwan makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jimhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su ƙasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba Abbas Arakci, ministan harkokin wajen ƙasar Iran, ya yi Allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar Iran. Ya kuma ƙara da cewa jihar musulunci ta Iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba. Ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran a nan Tehran ta bayyana cewa. kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da kudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka ƙauracewa zaman da kuma wanda suka amincewa da kudurin har ila yau da kuma wa'anda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuman tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta daga ƙasashen turai ya zama aikin banza daga ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa a cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafa ta sannan ƙasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu kan ƙasa iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ƙudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e Baƙa'i ya ce ƙudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu, don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri, sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar. Daga ƙarshe Ismail baka'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jimhuriyar musulunci ta Iran, kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta Iran. da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wacce ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kusa isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta iae rafael gorosi suka ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliyar ƙasar ta iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke bohshar na kudancin kasar labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki bayan da hukumar ta amince da wannan kudurin wanda yake allah wadai da ƙasar ta iran jumhuriyar musulunci ta iran dai tana zargin hukumar ta iaea e, musamman shugabanta wato rafael grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar a cikin watan yulin da ya gabata sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙawa wa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma sabawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da amurka isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo Tans da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma hamshiksar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan ƙasashe, a ƙasar lebanon kamar yadda ta saba da keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan ƙwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda a nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita buɗewa juna wuta wanda aka cimma da ƙungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban ƙasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falastinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta budewa juna wuta a yankin yamma da kogin jordan kuma sojojin hamfi kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin kudus wanda ya tada hankalin falastina da dama a yankin na yamma da kogin jordan ƙungiyar ta ce falastinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin jordan tsakanin Falasɗinawa da kuma sojojin hamshe Kasar isra'ila ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin yamata kogin jordan har ila da kuma rusa gidajen su fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin Yahudawa ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar falastinu ta yahudawa zalla ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da hamshikasar isra'ila ta yi a yankin yamata kogin jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen tun bayan yakin shekarar 1967 tsakanin hamjikasar isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan kasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. filin faɗakarwa. A uzu billahi mina shekwanar rajim bismillahi rahmanin rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadu alihi tayyibi na tahirin. Jama'a saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin filin faɗakarwa shi ne da yake faɗakar da mu tare da jawo hankulanmu game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mumini yana buƙatuwa zuwa ga abubuwa guda uku taimako daga ubangijinsa to da kuma samun mai yi masa wa'azi a ƙashin kansa da kuma amsar nasihar wanda ya ja hankalinsa cikin alkur'ani mai girma kuma yana cewa ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar mumini don haka sai a gyara zama domin jin cikin shirin namu na yau amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya mun kasance tare da sheikh sharif shibili ne wani malami a birnin kano dabu da ke tarayyar najeriya inda ya kawo mana ruwayoyi da suka yi magana game da falalar watanni masu alfarma wato ashhurul hurum har ila yau malamin ya bayyana muhimmancin yin ibada a cikin watan sha'aban musamman ma tsakiyarsa wato ranar goma sha biyar ga watan kenan inda ya nuna cewa a watan ne ake raba dukkan arziki ga kowa kuma a cikin dalatul kadari da ke watan Ramadan ake tabbatar da shi. Daga nan sai malam ya buga misali da wata ruwaya kan ummul na Aisha kan daren nisfu Sha'aban inda yake cewa wato an samu ruwaya daga uwar mu'mini Aisha tana cewa wata rana na bacci tare da Annabi sai na farka ban ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai na gi to irin zato irin na mata sai ta ce sai na zaci ko ya tafi ɗakin wata ne wanda wannan ba zai faru ba illa dai wato kuskuren tunani ta ce na tafi ina neman sa a ɗakin duk matansa ban gan shi to ta san dama in baya gida kai tsaye yana gidan siddiƙa fatima a zahara ta ce sai na tafi gidan sai da fatima na kwankwasa kofa ta ce waye a kofa na ce aisha ce ta ce me ya kaki wannan lokacin waɗanda suka fito suna ta imam ali da hassan da hussein da fatim da ce na zo neman annabi suka ce to ki neme shi cikin masallaci ta ce ta duba ba ta gan shi ba ma lalai salamu shi to babu inda annabi ta face bakiya bakiya tilgarkar duka ba ɗaya suka gunguma suka tau bakiya daga dosar su bakiya sai suka hango wani haske cikin makabartu yana kyalli amirul mu'minin alaihi salam ya ce to wannan hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam take muka je sai muka tada annabi ya faɗi yana sujudi yana kuka yana sunkuya wa ubangiji yana faɗa a cikin sujudinsa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim lokacin da siddiqa fatima alaihi salam ta ga annabi a wannan yanayi sai ta tsaya kan kansa ta daga wato fuskarsa daga ƙasa tana cewa da shi ya babana me ya same ka makiya ne suka kafar maki wahayi ne ya sauka yace ta ya fatima babu makiyan da suka kawo farmaki ba sauko da wahayi ba sai dai wannan shine daren da ake kira lailatul bara'a saboda haka ke maki kata gurin ya da yake da aisha da kyama za ta tsaya a halin ina wannan su sujudi zan ci gaba ba zan dago ba ina roƙon ubangiji ya ba ni fitan al'umma ta sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya juyo ce da su in kuna son yadda ta kuma ku yi su sujudi ku taimake ni in addu'a da sun kuya ubangiji yace ga amiyar mu'mini na kai sujjada sannan ka nema wa mazaki ceto gurin ubangiji yake da sai da fatima da aisha kuma ku yi sujada ku nema wa mata da ƙananan yara ceto gurin ubangiji suka faɗi tana sujudi har zuwa wa Alfijar. saboda haka wannan dare da ake kira daren bara'a shine suke faɗin faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun ra'd wato aya ta 29 take ta muhullahu ma ya sha'u wa yusbit hu, umul kitab cewa a wannan rana ne ubangiji ke shafi wanda da an rubuta shi cikin wuta zai shafe shi daga waɗanda za su shiga wutan a mai da shi cikin wato waɗanda za su shiga aljanna albarkacin raya da rai har wato waɗanda kuma aka rubuta zai zama za su talauci a shafe su daga talaucin a rubuta su cikin waɗanda za su arziki waɗanda za su yi rashin lafiya sai a shafe su daga rashin lafiya a wato sa cikin waɗanda za su samu lafiya النبي صلوا علي صلوات الله علي كلكم قولوا سوا صلوات الله علي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه to a gefe guda kuma malam ya nuna cewa akwai lokuta guda biyar da Allah baya mayar da duk wata addu'a da aka yi a cikinsu saboda muhimmancinsu don haka ake bukata mutum ya dukufa wajen yin ibada da neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki. To bari in sake haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili domin kammala bayanin da ya fara kamar haka. Saboda lokaci ne da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ce kamar la yuraddu inna du'a lokuta biyar ba a juyar da addu'a daren juma daren goma ga muharram daren nisfu sha'ban da kuma daren guda biyu ma'ana idul Abha da idul fitr saboda haka wato waɗannan lokuta masu albarka da fadara lokuta ne da ya kamata al'umma sun gyara kansu domin tattala da kuma wato alista idadil kamil samu kyakkyawan shiri domin su fuskanci wato bayyanar wata ramalana saboda ramalana wani lokaci ne da za a samu kuzurin da za a nufi fadar Allah saboda ubangiji subhanahu wataala ya yi gagarumar gayyata ya ce da mu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ma kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ya ku da kuka yi imani an wajabta azumi a gare ku mai yadda aka wajabta shiga waɗanda suka gabace ku in kun yi azumi yadda Allah yake fatan a yi shi yadda Allah ya tsara a yi shi za ku samu babban guzurin da ake haɗuwa da Allah da shi shi ne attak saboda wannan la'alla ɗaya daga cikin hurufin taraji ne amma nan ta zo ne da tabbatarwa ta zo da taki matukar kun yi azumi yadda Allah ya tsara a yi to za ku sami yadda Allah za ku samu wannan takwa din wace ita ce khairun zai ku fa inna khairal zai at so duk wanda yayi ibadar azumi yadda aka ce a yi to insha Allah zai samu wannan takwa din Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. To da fatan mun amfana daga ranar da muka ji kuma muna roƙon Allah ya sa mu dace da raskar waɗannan lokuta masu albarka kuma ya karɓi dukkan ibadodi da addu'o'inmu a cikin waɗannan watanni masu alfarma. kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin sai dai kafin nan godiya ta musamman ga shek Sharif Shibili malami a birnin Kano game da gudunmuwar da ya bawa wannan shirin kuma anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah